A shirinmu na matasa da siyasa a wannan mako, dandalin VOA ya leƙa jihar Yobe ne inda muka zanta da wani matashi dangane da abin da ya faru na sanata Elisha da marin wata mata da ya yi. Mun tambaye shi koya matasa suke kallon wannan al'amari sannan kuma mun tattauna da shi dangane da yadda ake damawa da matasa musamman a wannan lokaci da ake naɗa mukamai ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. A shirinmu na matasa da siyasa a yau bakoncin wa muka samu. sawa alaikum sunana Comrade Dodo Muhammad Gombe shugaban kungiyar matasan Arewa masu burin kawo ci gaba wato North East Youth Initiative for Development daga Damaturu jihar Yobe. A batu na siyasar matasa a yau muna so mu tattauna dangane da wannan abu da ya faru na wannan matashin dan sanata Elisha Abo. dangane da yadda ya mari wannan mata shin ya matasa suke kallon wannan al'amari ana ta kurarin cewa ba a damawa da matasa ba a damawa da matasa to idan sun samu dama shin suna amfani da damar tasu yadda ya kamata koko suna wuce gona da iri alhamdulillah abu na farko dai dukkanin mutumin kirki zai allah wade da wannan abu da ya faru kuma zai so ba zai so a ce ya faru da 'yar uwarsa kowa ba wannan sanata bai kyauta ba kuma muna kira da ya canja halinsa duk da ma ya fito ya bada haƙuri wannan abu ne mai kyau allah ya kiyaye na gaba abu na biyu shine abin da nake so mutane su gane cewa shi fa wannan sanata da ake magana shi ba matashi ba ne domin ya wuce shekarun matasa ko da a kundin wato policy na matasa na najeriya da ake magana national youth policy tsohon da ya daina aiki shekaran da ya gabata yana cewa dukkanin matashi wato halitta ce na mutum ko namiji mai shekara daga 18 zuwa 35 sabo da aka rattaba hannu cikin wannan shekaran yana magana cewa matashi mutum ne mace ko namiji mai shekaru 15 zuwa 29 saboda haka kin ga a tsarin matasa wannan wannan ba matashi ba ne sai dai a cikin abokanan aikinsa na majalisar dattawa ki ji ba a majalisar dattawa yake kin ga dattijo ne to a cikin su za a ce matashin dattijo ne amma a zahiri shi ba matashi ba ne to wannan abu dai da ya faru ba daidai ba ne kuma alal hakika tambayanki na biyu game da dama da matasa eh ana kokari amma da har yanzu da saura gaskiya tafiyar da saura wanda dole ne gwamnati ta tashi ta tsaya a tabbatar da kowane sako da lungu matasa sun samu an dama da su wannan kuma zai yi ne idan har aka cire abubuwan da ake yi aka canja tsare-tsare ya zamanto tsarin yana ba matasa dama su ma a dama da su. A bangaren nada mukamai shin an yi wa matasa adalci ko kuwa kana tunanin babu matasan da za a iya basu wasu mukaman da za su kawo sauyi? To alhamdulillah eh, za mu ce a baya an dan dama da matasa a gwamnatin Buhari babu laifi. amma wannan zango duba da irin gudunmawa da muka bayar da ayyuka da muka yi a kowane lungu da sako na ƙasar nan musamman kowa ya tabbatar cewa matasa a wannan karo sun fi kowa ƙada kuriya wato ina so mutane su gane idan mun ce matasa muna nufin maza da mata masu wanda suke tsakanin wa'innan shekaru da na faɗa a baya to saboda haka muna da zato tun da yanzu aka fara naɗa makamai kuma ba a ma ba a yi nisa ba ko da ministoci da sauransu duk ba a nada ba babban burinmu da fatanmu shine akalla kaso arba'in zuwa sittin na ministoci da manyan mukamai da za a naɗa ya zama matasa wannan shine babban fatanmu da burinmu domin matasa sun yi wa buhari komai sun gama sun yi nasu sun gama jira suke su ma a saka musu to saboda haka sabanin haka za mu ga kamar an yi wa matasa butulci duk da ma dai Ah, akwai wasu ah, makaman da ba zai yi matasa su same shi ba saboda watakila karancin shekaru kamar irin wasu agencies da board da ake sa amma still akwai maki da yawa wanda gwamnati za ta yi ta sa matasa kuma ina so gwamnati ta gane cewa sa matasa alfarma ne a gwamnatin kanta domin ko ba komai matasan nan su ne gaba za su zo su mulki wayannan wajajen to idan tun yanzu ka fara sa su kana koya musu aiki ne wanda idan sun zo ba za a samu damuwar da aka samu a ƙasar nan ba yawancin mutane suna wa matasa mummunan fahimta ana ganin matasa kamar ba su iya aiki ba ba su da to ka ba su dama ne shin aikin suka iya aka aurar musu da yaya aka bar su suke jan sallah ko suke zama fastoci aka bar su suke zama likitoci suke duba <laughs> lafiyar manya aka bar su wato suke abubuwa da dama idan kika duba su ne direbobin jirgin sama su ne direbobin motoci da to akwai abin da ya fi wannan hatsari ballantana shugabanci a ce ba za a ba su ba ko bayan su suka tabbatar suka kawo shugaban yana ga ya kamata a gane cewa matasa su ne al'umma kuma in aka tafi da su al'umma za ta ci gaba kuma muna kyautata zaton cewa wannan gwamnati da ya lillahi za ta dama da matasa kuma za ta ba matasa dama sosai wajen eh, ganin cewa an sa su a madafin iko domin su koya kuma su ci gaba da gudanar da ayyukan da suka dace. Washin meye makomar matasa a wannan zango da ma zango na gaba da za a shiga? Alal hakika wannan babbar matsala ce amma kusan zamu ce ta fi faruwa a gwamnatocin da suka shuɗe wannan kika tuna akwai wata jam'iyya ma da eh, ɗan shekara 60 ya zama shugaban matasanta. a da sauran wurare jihohi da ake wato taka matasa ko kuma an kyabar matasa su shiga harkar siyasa to amma ki sani cewa hakan baya faruwa sai da haɗin kan matasa to wannan shine babban kalubale da muke fama da shi kuma wanda yanzu haka muna aiki kusan a jihohi da kuma tarayya in ga duba an tsaya tsayin daka wajen kawar da ire-iren wannan abun amma har yanzu idan kika duba yawanci matasa da suke gwamnati ai da ga sun wuce shekara 40 din zuwa 45 ma wasu kuma ana cewa suna wakiltar matasa to babban kalubalen mu yanzu shine muna kokarin gwamnati ta fahimta kuma ta gane cewa idan aka ce matashi fa to a dinga bambancewa kin san akwai wani kaman eh, wato fassara da ake wa matasa akwai matasa kusan kaman kashi biyu zuwa uku a siyasance su asalin matasan ana musu ma kallon yara ne a wurin ga miki har yanzu sannan akwai kuma matasa yan tsaka-tsaki wanda su sun wuce 35 suna tsakanin 35 zuwa 45 sannan akwai kuma wasu category of matasan to wa'incin yawanci gaskiya a 35 zuwa 45 har 50 din na yawanci su suke cinye hakkin matasa kullum su yi ta cewa su ne matasa domin su sun riga sun jima a cikin harkar idon su ya bude da sauransu so muna yin kokari mu ga cewa an canja wannan tsarukan tun daga jam'iyya har sauransu amma har yanzu kika bi a kowanne abubuwan da yawa a cikin al'umma wanda muke kokari Ah, mu ga cewa an gyara wa inna abubuwan su gane dai su abokanan matasa ne amma su ba matasa ba in an ci abu na matashi a tsaya tsayin daka a tabbatar da an ba wa matashi kayansa ya je gare shi kuma na tabbata insha Allah rabbi hakan za a dan samu gyara a ciki wanda matasa za su rike madafin ikonsu su da kansu su wakilci al'ummarsu akwai batu na cewa za ka ga a waɗanda suke wakiltar matasa su ce matasa ne sun manya ne daga shekara hamsin zuwa sittin don haka sun mamaye wuraren idan an tashi maimakon a ba matashi da yake ƙasa da shekara talatin da biyar zuwa arba'in shin wani yunkuri kuke na ganin ku kawar da wannan kuma wani irin kira za ka yi wa matasa da su yi hoɓasa su fito a dama uh, da zan ce ko kira da zan yi da matasa shine dole ne wajibi su tashi su shiga harkar siyasa da harkar gwamnati a dama da su idan ma kai dan kasuwa ne ka tsaya tsayin daka harkar kasuwancinka a dama da kai ka zama ana jinka kana ji Eh, duk inda ka shiga an sani wane ne dan kasuwa domin ba dan siyasa da yake siyasa ba tare da dan kasuwa ba duk dan kasuwa dan siyasa ne duk dan siyasa kuma dan kasuwa ne kusan yan kasuwa su ne ma eh, jigajigai a harkar siyasa haka zalika in kai manomi ne haka zalika to siyasa tana na a ko'ina wajibi ne matasa su shiga sannan na biyu dole mu kira ga iyayenmu da malamai da shugabanni su daina hana 'ya'yansu da wato wanda suke karkashin su shiga harkar siyasa ko kuma suna ka karya musu karfin gwiwa domin babban matsalar matasa musamman a yankin arewa akan yi amfani da al'ada da addini wajen durkushe mu wajen harkar siyasa sai a ce kai yaro ne ma ai baka gama makarantar ka ba baka kai kai ba ka bari ga wani babban ka ga wani wa ya fi ka hankali alhali kuma ya fi ka iya sata ne shi in aka bar shi daman zai je sato ya zo ya dan kawo musu dan wani abu kai kuma ka je ba sata za ka yi ba misali yanzu in duba duk yawanci wayanda ake kama manyan barayi za kafin a kama matashi dai sai an kama manya sama da ɗari amma idan da matashi ɗaya aka kama kamar yadda ya faru da election yanzu da duk duna ji matasa yo not to young to why za a ta mana ihu ana ta mana batanci saboda mai an san mu idan mun je ba dukiyar bane a gaban mu aiki ne ga al'umma to wajibi ne iyaye su gane cewa da mutane malamai da shugabanni su bar matasa a shiga a dama da su su kansu matasan su sani cewa dole sai mun kutsa kanmu mun yi kaɗan a harkar siyasa mun yi kaɗan a harkokin ƙungiyoyin fararen hula dole mu tashi mu shiga a dama da mu nan ne kaɗai za mu iya kawo canji ko kuma ci gaban da muke so al'umma sannan batun cewa in ba ba mu wayannan kujerun ba tabbas idan mu ya fara budewa mun fara wayewa shekara ta 2023 ko saboda haka sai abin da ya faru ni ba zan iya cewa komai yanzu ba amma a zuba ido a gani shawara dai da kuma kira shi ne gwamnati ta ɗauki matasa da muhimmanci in ba haka ba shekara 2023 yana nan kusa kuma Allah da za mu ƙara nuna kamar yadda muka saba nuna mu ƙara tabbatar da cewa mu matasa mu muke da Najeriya wa mu za mu iya kawo wanda muka ga ya dace zama shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko sanata saboda hakan ba dama da mu ba mu ba sai mu kawo namu Allah ya samu dace to madalla baraka bashir daga damaturu yobe a Najeriya